daren 22 ga watan shawwal jira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1439 daidai da biyar ga watan julai shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 71 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al-ulum wanda malam Muhammad nasiru dinar albani ya rere shi daga littafin al'adu na al'imamu shamsuddin zahabi rahmatullahi alaihima wannan littafi yana karantar da mu ne tabbatar da aƙidar musulunci ta fuskar cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka akan dukkanin halittu ya daidaita akan sa kamar yadda alƙur'ani mai girma ya tabbatar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ingantattu da fasaran malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ya saka musu alkhairi Allah cikin ikon sa tun kafin azumi wato tun a cikin watan Sha'abana a ɗaya ga watan Sha'aban muka yi karatu na ƙarshe kafin wannan Allah cikin ikon sa sai muka dawo sabanin yadda muka alƙawaranta cewa za mu dawo tun mako na farko bayan sallah wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Allah ubangiji sa ka shefu zama alkhairi gare mu a takaice za mu tashi a lambar tarjama ta ɗari da goma sha shida a cikin shafi na ɗari biyu da talatin da uku inda al'imamun zahabi yake kawo mana tarjamomin malamai zamani bayan zamani tabaka bayan ɗabaka waɗanda suka faɗi maganganu ko suka fassara ayoyin alƙur'ani ko hadisan manzo Allah sallallahu waɗanda ke tabbatar da wannan aƙida malamin da zahabi zai mana tarjuma sanan shine al-hafiz abu awana sahibu sahih al-hafiz abu awana yaqub bin ishaq ibn ibrahim al-isfirayini shi aka fi sani da suna abu awana wanda ya rasu a shekara ta da goma sha 316 anan ashekul albani bai ambaci tarihin haihuwarsa ba amma al'imamu zahabi a cikin siyaru a alamin nubala ya ambaci cewa an haife shi ne da sanata salatina wa mi'atai bayan shekara ta 230 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan ya rasu a shekara ta ɗari 316 kenan ya rayu kwatankwacin shekara 84 kenan a duniya Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan malami sunan shi yaquba dan ibrahima dan isa ah, dan isaka dan ibrahima al istirayini mutumin kabarin kabarinsa shahararre ne a kasar isfrayinu ana ma zuwa ziyara a kabarin da da kabarin shahararre ne sananne to wannan malami kamar da aka ambata anan malam yace sahibu sahih yana da littafi as-sahih wanda ya shi kamar mustakhraj ne akan littafin as-sahih na al imam muslim malamin nan babban malami ne akwai al imam ibnu adi da al imam tabarani dukkanin su ɗaliban shi ne sun yi karatu a gurin sa kuma yayi yawo a kasashe daban-daban a duniya Allah ya gafarta mishi malam yace kana min al huffazi hamala an ashabi sufyan ibn uyayna wa waki'i babban malami ne daga cikin malaman hadisi yayi karatu a gun ɗaliban makarantar Sufyan ibn Uyayna da ɗaliban makarantar al-Imam Waqi' bin Jarrah qala al-Hakim fi tarjamati al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin tarjamar wannan malami yace sami'tu Yahya bina Mansur al-Qadi yaqulu sami'tu Aba Awanata rahimahullahu kulu. naji Abu Awana yana fada inji Yahya ibnu Mansur al-Qadi yace Abu Awana ya faɗi wannan magana yace dakhaltu ala abi Ibrahim al-Muzani fi marbihi alladhi mata fi. na shiga wajen Abu Ibrahim al-Muzani wannan dalibin makarantar Shafi'i din nan an wuce tarjumar sa a baya a cikin rashin sa na rasuwa na ajali a qultu lahu sai na ce mishi ma qauluka fil qur'an Allah shiga fatta malam mecece fatawarka game da alqur'ani fa qala kalamullahi ghairu makhluq ce qur'ani magana Allah ce kuma ba halitta bace fa qultu sai na ce halla qulta hadha qabla hadha yace to me yasa tun da baka faɗan wannan magana a zahiri kamar shi Abu Awana ya samu labarin cewa muzani yana cewa qur'ani halitta ne zaka sai yazo ya ji daga bakin shi ya tambaye shi kuma sai ce ni aqida ta qur'ani magana Allah ne kuma ba halitta bane sai ce to me yasa tun da baka fade sai yanzu da ka ganka a gargaran mutuwa kake nufin ka canza qala sai ce lam yazal haza qawli ce aini wannan zancen bai gushe ba dama can ita ce fatawata wa karimtul kalama fi amma ina kyamatar kutsawa cikin zance akan qur'ani makhluki ne ko ba makhluki ba kaza kaza kaza irin yanda yan bid'a suke yi lianna shafi'ina shafi'iyya kana yanhana anil kalami fi saboda malamin imam shafi'i abu abdullah rahmatullahi alaihi ya kasance yana hana mu kutsawa cikin irin wannan zancen kamar yadda yake hakan shine tafarkin malaman kirki daga cikin malaman farko rahmatullahi alaihim ajma'in yace ya'ani al-bahtha wal jidala fi dhalika yana nufin shafi'i yana hana mu tattaunawa da yin bincike da yin kutse game da al'amarin cewa qur'ani halitta ne ko ba halitta ba mata abu awanata sanata 60 wa sanata 16 wa 300 al-imamu abu awana ya rusu shekara ta 316 can da yace yahya ibn mansur al-qadi a shekul albani rahmatullahi alaihi ya sauke lamba yace waliya qaba anaysabur bid'a asharata sana wannan malami yayi alƙalanci a garin Naysabur shekara 10 wani abu rawa an ali ibn abdul aziz al-baghawi wa ahmad ibn salama wa tabaqatihima yana da riwaya daga Ali bin Abdul Aziz al-Baghawi da Malam Ahmad ibn Salama da sa'annunsu mata sanata wahidin wa khamsina ba'da al-mi'ati ath-thalitha kama fi shadarat ya rasu shekara ta 351 kamar yadda Ibn Imad al-Hanbali ya ambata a cikin littafin طبقات شذرات zahabi fi أخبار من قلت Ashekul Albari ya ce, Fal isnadu jayyidun, wannan isnadi na hakim da ya kawo wannan labari kyakkyawan isnadi. Sai Malam ya Tarjama ta ɗari da goma sha bakwai, Ibn Sa’id, Hafiz Baghdad, Malam Yahya Ibn Muhammad Ibn Sa’id Yahya Ibn Muhammad Ibn Sa’id, wani masanin hadisi da illolinsa wanda shi ma malami ne ga sa Imam Tabarani da Ibn Adiyin da wasu yana daga cikin manya-manyan malamai guda hudu a zamaninsa tare da Abdurrahman ibn Abi Hatim da Abubakar dan gidan Abu Dawud da al Ibnu Ibn Muhammad ibn huzaima imamul a'imma cikon na hudunsu shine wannan Yahya bin Muhammad ibn Sa'id waɗannan malamai ne guda hudu wanda a zamanin da suka rayu su ne malamai mafiya girma da ɗaukaka a wannan zamani tsakanin shi da Ibn abi dawuda akwai fitantunu da rigingimu masu yawa wanda alimamu zahabi ya ambace su a cikin tarihinsu a cikin siru alamin nubala da littafin abin nan tabaka ɗin shi na malaman hadisi shine wancan littafi a tazkiratul fufar malamai ne da suke rigingimu da junansu Allah ya gafarta musu to wannan malami malam ce an haife shi shekara ta ɗari biyu da da ashirin takwas ya rasu shekara ta ɗari uku da goma sha takwas kenan ya rayu shekara 90 a duniya Allah ya gafarta mishi malam yace na qalal hafidu Abubakar Bakr al-Ajurri fi kitabin sharia al-Imam a cikin kitabin sharia ya cirato ah, wa huwa mujallada lahu kitab al-Shari'a na al-Ajurri wa huwa malam yace mujalladi biyu ne ya ruwaito magana an imami abi muhammad yahya bin muhammad ibn sa'id daga malam ibn sa'id wanda alkunya sa abu muhammad yahya ibn muhammad ibn sa'id annahu qala fi hadhihi al yana magana game da wannan falala ta fi qu'udin nabi sallallahu alaihi wasallama ala al falalar da ke cikin zaunawar da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan al'arshi zamu Za mu ji magana akai game da fasaran a asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli fatahaddath bihi nafilatan lak asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmudan akwai fasara da zai dauki karatu daga malamai ta fuskar tabbatar da cewa ma'anarta wai shine zaman da Allah zai yi tare da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan al-arshi ranar al wannan magana ce mai rauni za mu zo mu ji insha Allah amma nan za a cirato mana ne kawai ta fuskar cewa wannan malami shi ma yana da aƙida akan cewa Allah ya daidaita akan al'arshi malam ibnu sa'idin yace la nadfa'uha wala numari fiha ba ma tunkuɗe wannan magana kuma ba ma jayayya game da ita wala natakallamu fi hadithin fihi fadilatu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi shay'in mu ba ma yin magana akan duk wani hadisi wanda yazo ya tabbata da falala da daraja ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malam yace mata ibn sa'id fi sanati 80 18 wa 300 ibn sa'id ya rasu ta da shekara 318 wala huta tsuna sana shekara 90 a lokacin wa kana min a'immati hadha ash-sha'r na daga cikin limaman wannan harka ta hadisi لحق أصحاب مالك وحماد بن سلمة يا بن زيد يا جمد الألبان مالك الألبان حماد بن زيد وصنف وجمع يا روت التفيا تار حديثي الشيخ الألباني يا سلك لمبا تقريبي لتبدا عشان تقوس يتشي قلت نيكو ألباني سينشي لكن الحديث الوارد فيه واحد سيدي dai faka sani ya kai hadisin da yago game da cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zauna tare da Allah akan al'arshi yace wannan hadisi ne mai rauni kwarai kama sarrafa sarraha bihi al-muallif fi ma sabaqa fi akhir at-tarjuma al-khamisati was a al-thalithati wal-khamsina kama yadda al-imam az ya fada qarara a ƙarshen tarjama da yayi mai lamba ta 53 a can baya wa tafsiri ba'dihim wa tafsiru ba'dihim liqaulihi ta'ala kokarin da wasu malamai suke na fassara fadin Allah ubangiji subhanahu wata'ala da cewa asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan Allah ubangiji zai tashe ka wani matsayi abin girmamawa suna fassara wannan da cewa bi iqadihi sallallahu alaihi wasallama alal arshi Allah zai zaunar da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai zauna da shi akan al'arshi ma'a mukhalafatihi lima fi sahihaini wa ghairihima tare da cewa kuma wannan fasara ta saba wa abin da ke cikin Bukhari da Muslim da wasu littafan cewa annal maqamal mahmuda ash-shafa'atul uzma wanda yazo qarara riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya fasara cewa ma'anan maqaman mahmudan wani matsayi abin yabawa shine wannan ceto mai girma da Allah zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisin ne dogon hadisi ne na hadisu shafa'a cewa gaba ɗaya mutane ranar alkiyama za su shiga cikin tashin hankali da firgicin da ba su abin da za su daga baya a samu su shawara su dinga bin annabawa ɗaya bayan ɗaya suna neman a roƙa musu Allah a yi hisabi kowa ya san matsayin shi Adamu da Nuhu da Musa da Ibrahimu da Isa waɗannan duk za a bi su ɗaya bayan ɗaya za a fara zuwa gun Adam a je gun Nuhu a je gun Ibrahim a je gun Musa a je gun Isa alaihi musallamu ajma'ina kowane annabi zai firgita ya tsorata ya ce ba zai iya ba sai musu ishara akan ku je gun sai a tafi gun wani shi ma yace ina kowanne yana ambatan laifin da yake ganin shi ma yanzu yau dinnan a cikin matsala yake Adamu ta fuskar abin da yake dan itace da Allah ya hana a Nuhu ta fuskar addu'ar sa ta ruwan dufana Ibrahimu ta fuskar wasu maganganun da ya faɗa na tauriya da yace yana ganin yayi ƙarya Musa ta fuskar kisa da yayi tamarin wannan mutum da ya kashe shi Isa ta fuskar cewa an bauta mishi sannan daga baya sai Isa ya ba su shawara ce ku ji gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka bi gun manzon Allah ya ce dama ni na cancanta ana laha ana laha daga nan kuma zai je faɗi su gaban Allah ya zuga gaban Allah ya roki Allah ya ziga Allah ya wa Allah kirari manzo Allah ya ce zan faɗi kalmomin da ni ma yanzu da nake baku labarin ba san su daga nan Allah subhanahu ta'ala ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi tashi ka faɗa abin da kake so a yi manzo Allah ya ce ummati al'ummata ya Allah ai musu hisabi Allah ya bashi izini cewa ya ware guda a dubu abin nan ko dubu saba'in za a kuma sake ninka mishi su sau dubu goma sha biyu kamar yadda ya zo a cikin riwaya al'imamu ahmad waɗannan za a kai su cikin aljanna babu hisabi babu bin ba'asi Allah ka samu a cikinsu sannan a ba da dama a yi hisabi to wannan shine fassaran da manzo Allah da kanshi ya fassara ma'anan maqaman mahmudan sai aka samu wannan riwaya mai rauni ita kuma ta bude cewa maqaman mahmudan shine a taron alkiyama Allah zai ce manzo Allah zo ka zauna tare da ni akan al'arshi na kana kallo ina yin hukunci da kaina sai wasu malamai suka ce wannan tunda ya nuna daukakar darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai inganta ba a karba kaga wannan ya saba wa manhaji na ilimi amma kaunar manzo Allah sallallahu alaihi ta ja shi zuwa ga ganin cewa a karbi wannan wannan ya fi kama da irin abin da yan dika suke yin suka zo suna yaba manzo Allah sallallahu alaihi a gun maulidi ko a cikin waƙe na ƙasaidu duk abin da aka tarkato in dai ana ganin zai bayi zuwa ga falala to kawai sai a ce ba komai a karba a kawo da kai ina fata mun gane wannan wannan ba manhaji ne na ilimi ba Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa malam albani kenan fa huwa tafsirun غير مرفوع wannan tafsiri ne wanda yake yankakke wanda ba a ɗaukaka shi ba anan nabi sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah ne ya faɗa hadisi ne wanda yake maqtu'i maganar tabi'ai walau sahha zalika mursalan da a ce ma ya inganta daga tabi'ai ma a ce sun yi irsalin shi lam yakun fihi hujja ba zai zama hujja ba fa kaifa wa huwa maqtu'un to ina za ka ce ma ballantana kuma maqtu'i ne maganan atba'u tabi'ina mawqufun ko kuma maganan tabi'ai ala ba'd tabi'in asalin riwayan al-imam ibn jarir ya fitar da ita da kanshi a cikin tafsirin yake cewa a a a a walaysa fil islam man yunkiru hadha ja al-imam al-imamu ibn jaririn cewa babu wani mutum a cikin musulmai da ke inkarin wannan haka al-imamu naqash ma ya fitar da shi a cikin tafsirin sa sannan Al'imamu al-khallal abubakar al-khallal a cikin kitabu sunna ya ambata wani mafarki ya ambaci wani mafarki da al-imamu sarraj yayi cewa yayi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya fushi da yace yana fushi da mutanen da suke inkarin wannan hadisi a cikin mafarki ina fata mun gano akwai al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi shi ma ya tabbatar da wannan kissa cewa manzan Allah ya zauna akan al-arsha da manzon Allah tare Allah subhanahu wataala kamar da zabi ya ambata a cikin matanin al-ulum al Abu Dawuda ga limamu dawudu almama abu dawud amin sahibu sunna sahibu sunan shi ma ya bada fatawa da ingancin hadisi haka al'imamu imamu harbi da kuma al'imamu imamu abdullah ibnu ahmad ibnu hanbal wannan malaman gaba ɗaya sun tafi zuwa ga tabbatar da hadisin cewa ka a soki hadisi ba tare da sun ba da amsa akan illar da ke ciki ba wannan maganganu dukkanin kuskure ne Allah ya gafarta musu za mu ji albani zai mai musu da martani mala albani ya ce wa inna ajali la yakadu yantahi ya ce ni mamaki na baya kusa da karewa min tahammusi ba'dil muhaddithina salifina yanda naga wasu malaman hadisi da suka gabata kawai sun juye sun zama yan hamasa da hari suna ta rawar jiki wajen tabbatar da hadisin nan alwahi wanda hadisi ne mai rauni wal asaril munkar da wannan asari wanda yake abin kyama wa mubalagatihim fil inkari ala marratib kuma suka kai matuƙa wajen sukan duk wanda ya soki hadisin wa isa'atihim dhann bi aqiyati wanda ya soki hadisin ma sai su mushi mummunan zato su ce dan bid'a su ce ba wa qad saqa musannif rahimahullahu ta'ala fil asli asma'a ta'ifatin minhu al-imam az-zahabi Allah ya gafarta mishi a cikin asalin littafin nan al-ulu ya kwararo wasu daga cikin malamai waɗanda suka tafi zuwa ga tabbatar da hadisin nan daga shafi na 124 zuwa 126 wa zada asma'a akharina fi mukhtasari ya ƙara wasu sunayen a takaita wani wa inni la'arahu ka annahu ukhidha bi haibati yace ina ganin shi kan shaliman zahabi malaman sun mai kwarjini ji irin malaman ba ibnu jarir al-khallal as-siraj su ai abdullahi dan gidan imamu ahmad su abu dawuda su ibrahim al-harbi waɗannan jibalun ne rafiya malaman sunna ne inda kai dan arziki ne a gidan sunna yana da wuya a ce waɗannan malaman sun faɗi maganganu kawai ka iya karfin hali ka ce baka yadda ba yana da wahala ba tare da hujja ba to da haka zabi sai ya dan yi rawar kafa zamu zo mu zamu karanta maganar shi insha Allah a cikin asalin tafin na a cikin al'ulu da farko da ya faɗi ganin sai ya ce ba su inganta ba amma daga baya sai ya ce yana ganin maganganun nan fatin da malaman suka tabbatar da su a bar su kawai a sun tabbata shine albani yake cewa ina ganin abin da ya dauke shi shine ukhiza bi haibatihim kwarjinin su ya cika mai ilimi akwai abin da idan oganka ya faɗa ko mai gidanka ko babanka ko sirikinka ko malaminka ko ko da kana ganin ba daidai bane sai kawai kai shi ba kowa yake da saurin ran da zai ce ba haka bane in kun tuna mun karanta wata kisa a baya game da malamin can mai bargo kisai da ya limancin sallah a gaban sarki halifa halifa wannan zamanin ya ji kuskure a cikin karatun dan shi ba jahili bane ya iya karatu ba irin na yanzu ne da zaka ji wani bai iya fatiha ba amma da ya ji kuskuren sai suka bar shi kawai ya gama sai da ya gama sai aka ce algata malam wannan wata riwaya ce daban shi kuma sai ce bai yi eh, girman kai bai ce eh wallahi wata riwaya ce irin ya nuna ba matsala din nan sai ce gaskiya kuskure ne ya ku gyara min ba ina mu ina gyara maka haka ta faru tsakanin manzo Allah tsare sallama da Ubay dan Ka'ab manzo Allah yayin yana karatu Allah cikin hikimarsa da ikonsa sai wata aya ta kakare masa kamar yadda Bukhari ya rawaito manzo Allah ya kai ya kawo bi'ir karatawa ba sai ruku sai da ga mai cewa ina ubayi dan ka yace ya rasulullahi gani yace ya kana ji ina kuskure baka gyara mun yace ya manzo Allah ina dauka an share ayi wannan hadisi ne sahihi amma zaka ji akwai waɗanda suke yan dagaji a cikin harkar karatu suna kokarin su ce bai inganta ba waɗannan ba abin saurare bane dan ba su da ba'a a hadisi eh ba'a zuwa ana magana physics a je a dauko wani malami a linguistics ko a kalta ko wani malami a economics zo ya ce ai wannan karatun da ake cikin physics ba daidai bane ba shi da baki bai isa ba ɗan boko za su gane abin da nake nufi ba yi da ba yi da ahaliya ba shi da cancantan ya magana a kai saboda ba harkar sa ce sai kuma an je ana magana da ta shafi irin magana shi idan kai malamin economics ne sai ka bari sai an koma magana akan eh, eh, abin nan demand and supply ko hmm. sai ka je sai kai magana idan kai malamin linguistics sai ka bari sai an zo ana magana akan pragmatics ana magana akan semiotics ko wani abu irin wannan sai ka sa baki da ka idan mutum dan dagaji ne sai bari ana harkar dagaji ko ba malike ne shi sai bari ana harkar malikiya irin wacce ya iya ita ma sai ya sa baki a ko kuma harkar siyasa tunda kowa dan Najeriya ne kuma demokradiya aka ce ana yi kuma a cikin shika-shikanta kowane ɗan Najeriya na da yancin faɗa abin da ya ga dama in ka ɗauki wannan yancin ka ce za ka faɗa oho kai ka jiyo kai da yan siyasa amma hawainiyar wato waɗannan ƴan dagaji take yayi rama da ta fahimci suna gama irin Bukhari kawai ka ji wani mai warin jahilci a baka wai ambata hadisin Bukhari ya ce wai bai inganta abun mamaki kuma the same people the same kind of people suke cewa kuma ai an rufe kofar ingantawa da raunatawa tun bayan ibnu salah kuma wannan hadisin an inganta shi kafin ibnu salah idan bukhari ne ya inganta shi da ire-irensa kuma kun ce a rufe kofa amma din da magana ce ta zalunci kun bude kanku ko kun gane corruption din da ke ciki wannan corruption da ke ciki bukhari ya ya rayu a karni na biyu zuwa na uku ibnu salah ya raya karni na shida zuwa na bakwai kun ce daga ibnu salah an rufe duk wanda ya inganta a baya bai kyauta ba da haka kun an inganta wasu nawawi su su zahabi su ibnu hadirin har zuwa kansu albani da su ahmad shakir duk kun ce waɗannan duk ba su iya ba wanda kuma duk waɗannan malamai ne na gaske ku kuma wanda ba a san ku ba a duniyar karatun hadisi kwata-kwata ba ka da identity a cikin karatun ko kuma kai zaka ciyo kwala hadisi a cikin bukhari kace bai inganta saboda zalunci Allah ubangiji ya tsare mu daga san zuciya almuhim idan mutun ya san mutunci akwai abin da yake akwai kwarji akwai shi a cikin rayuwa akwai shi a cikin zamantakewa akwai shi a cikin al'ada akwai shi a cikin ilimi Abdullahi dan Umar yana zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya a majalisinsa yace wane ne wanda zai ba mu amsar wata bishiya da take kama da mumini sabon da ke wajen suka kasa ba da amsa suna ta cinkicin sai da aka fito yake ce ma mahaifinsa Umar tunda aka faɗi tambayar nan na san amsa me yasa baka faɗa ba yace saboda na ga duk tawa sun kasa faɗa na ji nauyi ne sai kamata na kunyata su ba to kaga wannan shi ma irin wannan ne haiba ba ba ba harka abin nan kirki bace kace kai baka jin kunyar uban kowa kai baka jin nauyin kowa kai kai tsagera ne za ga usalan mata ta kama da irin wannan tsagirin ta suna ganin wai addini ba addini bane ba haka jin addini yake ba da ka ce wai kai kai tsagera ne kai ka raina kowa da sirkai da iyaye da ƴan uwa da malamai ku da usalai abin nan abin fadi yanzu yanda ka je neman aure da an zanta da su tsufa sai a ce mara kunya ne kai saboda da dama daga cikin masu kamannin ka sun yi rashin kunya duk wanda kaga yana irin wannan galibi zaka ga ustazancin ya ya shige shi ne a baibai wataƙila da dan tauri ne ko dan dan wiwi ne ko wani takadari ne by accident kawai sai fada ustazanci to da irin wannan halin nashi da yake yi a cikin wancan tafarkin to sai ya ce wai zai ustazantar da wannan halin shine abin da ke faruwa kawai amma ana so mutumin da ke harka addini ya zama mai natsuwa jama'a da sanin ya kamata ba kuma wai duk abin da kai amanna da shi dole sai ka faɗe shi a koyina ba yana da gaskiya abin da sa Allah bai saukar da Qur'ani rana ɗaya ba in shekara 23 ya saukar da shi duk abin da ke cikin gaskiya ne amma ba zai yi a faɗe ta rana ɗaya ba ya kamata mu san wannan manhajin to shine albani yake ba zahabi uzuri a nan cewa ina ganin abin da ya ɗauki zahabi shine mene shine kwarjinin waɗannan malaman wa inni ka annahu ukhila fi haibati ina tsammanin kamar kwarjinin su ne ya dauke shi fa innahu yataraddadu baina mukhalafatihim wa muwafaqatihim al-imam az-zahabi yakan yi ne muka same shi yana taraddudi yana kaiwa ya kawo tsakanin ya dace da su ko ya saba musu fa innahu ba'da an naqala qawla abi bakr an-najjar bayan da ya kawo magana abubakar najjar ce ce lau anna halifan halafa bi talaqi magana kenan da aka lakanto da wani mutum zai rantsuwa ya ce halafa bi talaqi salasa ya ce in ƙarya yake matar shi ta kusa saki uku annallaha yuq'idu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala arshi yace ya rantsi da Allah Allah zai zaunar da Muhammadu akan al'arshi in ƙarya ne matar shi ta kusa saki uku la qultu abubakar na jada yake cewa da sai in ce mishi sadakata wa bararta ka faɗi gaskiya kuma ka tsira dan tsuwa bata kama ka ba da za ya kawo wannan faqad ta'aqabahu bi qawlihi wa qad ajala sai za ya ba ya ci gyaran waccan magana cin gyara ne kyau yace fa absir aya ka kalla da idan basira hafizakallahu min hawa ya kai mai karatu ina maka addu'a Allah ubangiji ya tsare ka daga san zuciya kai alal gulu bi hadha muhaddis muhaddith da zaƙewa ta kai wannan malami ila wujubil akhadhi bi asarin munkar yana so ya wajabta wa mutane riko da hadisi wanda yake mai rauni wal yawma fayarudduna al ahadith sariha amma a yanzu da muke rayuwa zamanin sahabi kenan sai ga malamai suna tunkuda hadisai ingantattu fil ulumi wanda suke hadisai ne suke tabbatar da Allah ya daukaka bal yuhawilu ba'du at-tughat an yarudda qawluhu ta'ala ana samun ma wasu dawutai a cikin malamai suna so su tunkude fadin Allah ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa kamar da muke ganin su yanzu ga sanan masu tafsiri iri daban-daban Allah ya shirye shi mu fa huwa rahimahullah albani yace shi zahabi Allah ubangiji ya mushi rahama yushiru ila anna sawabal tawassutu bayna ha'ula'il mu'attila an-nufat yana nuni ne zuwa ga cewa abin da yake daidai shine tsakatsaki tsakankanin waɗancan masu kore siffofi wal mughalina fi isbati ma lam yasih da kuma tsakanin masu wuce iyaka har su je su inganta abin da bai tabbata ba wa ma'a zalika amma da haka kuma tarahu fi makanin akhar sai ka ji zahabin kuma a waje daban shafi na 143 yana cewa yaudu ila zalika asalin athar al-munkar ya koma kan wancan hadisi mai rauni muhtafilan bihi yana mai murna da samun hadisin wa musarrihan bi anna fihi manqabatun bi anna man bihi manqabatan azimatan infarad biha sayyidul bashar yana ishara akan cewa a cikin shi akwai wata falala mai girma mai daraja wacce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shugaban halittu gaba daya ya kadaici da ita wa yaqul zabi yace wa yabud an yaqula mujahidun hadha illa bi tawqif ina ganin zai yi wuya mujahid ya faɗi wannan magana ba tare da yana da wata magana da ya dogara ita daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama fa aqul sai albani yace habil hab anna al-amra kadhalika mu ma haka abin yake fa huwa wal halatu hadi a karkashin haka la yazidu ala kaunihi kal hadisi aw fi hukum al hadith al mursal idan muka dauki maganar mujahid din nan ma cewa ta tabbata to ba za ta ƙara komai ba sai ta zama kamar hadisi mursal ko kuma tana daukan hukuncin hadisi mursal fa halil hadithul mursalu illa min aqsamil hadith ad-da'if inda al-muhaddithina ya kawo maganar mujahid mujahid atba'u tabi'in dalibin sahabbai ne daga da yace mujahid ba zai faɗi wannan magana ba sai yana da hujja atba mujahid atba'u sahaba ne kisu jazakumullahu khairan dalibin sahabbai ne ko su su ibnu abbasin da makamantansu to da ga hujjar mujahid za ta kasance ne wani sahabi ya gaya mashi. to kaga idan sahabi ne ya gaya mai to sahabi ya gaya masa kenan mu dauka sahabi ya gaya masa to abinda tabi'i yace annabi ya ce ko eh, tauqifin zai zama an danganta ga manzo Allah ne shi tauqifin bai ambaci sahabin da ya gaya mashi ba ko ya zama kenan kamar hukuncin tabi'i ya ce annabi ya ce mu dauka ma haka duk bai ce annabin da yake ba gayatul amr a ce tabi'i ya ce annabi ya ce hukuman laysa lafzan go to kaga ya zama hadisun mursal ko kuma fi hukumil hadithil mursal wannan shine mafi daukakan daraja abin da zai a ba hadisi mujahid tabi'i ya faɗa al-azabi yake cewa yana ganin irin wannan magana bai yiwa a faɗe ta ba tare da hujja ba me ya hujja a ce annabi ne ya ce don tabi'i ya ce annabi ya ce sunan shi mursali mursali kuma bai yi wannan shine ahdan halat lil riwaya ko mun gane sai ce to ko da mursal ɗin ne ma yi ne fa kaifa tasbutu bihi fadila ta ya za a tabbatar da falala da irin wannan hadisin bal kaifa yubna alaihi aqidatu aqidatu anna Allah ta'ala yaq'udu yuqidu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu alal yaya za a yi a gina wannan aqida ta cewa Allah zai zaunar da Annabi Muhammad akan al'arshi sallallahu alaihi wasallam faman jawwaza zalika timadan minhu ala hadha al-athari alladhi ahsanu ahwalihi an yakuna kal hadith al-mursal kama zakarna falzamuhu an ya'khudha bi kulli hadithin mursal wanda dai yace zai tabbatar da wannan magana ta fuskar dogaro da wannan hadisi wanda mafi kyan halinsa shine a ce mursali ne to mafi wanda ya faɗa haka to ya zama lazimi akan shi ya riko da duk wani hadisi mursal hatta walau kana yatadammanu mukhalafatan Ko da ku hadisin na mursali yana ɗauke da sabawa shari'ar musulunci mitlu qisatul gharrani kama hadisin qisatul gharrani wanda yazo da cewa annabi ya yi sujuda ma gunki ko wanda kissa ce a a a munkara mawdu'iya Sheikhul Albani ya mata littafi guda nasbul nasbul majaniq fi nasfi qissatil gharraniq wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya zo kan da suratul najm da ya gogun sujuda shine wai sai wani daga cikin kafirai ya jefa mushi kalma cewa tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atuhunna la turtaja wai sai aka fadi gaba da aka yi maguma kan juda wasu malaman tafsiri suka dinga kawo wannan a cikin su shekul albani ya dauke ta ya kwankwace ta kamar yadda ya faɗa a sunan tafin nasbul majani kafa igwa wajen wargaza kisatul garrani to da sai kai riko da shi faqad waradat bi asani da idda mursala ta zo da hadisai da yawa ta zo da isnadoji da yawa mursalai wa hiya sahiha ila mursaliha min at-tabi'ina isnadin ya inganta zuwa ga wanda suka yi irsalin wa qad sarrahu bi raf'iha ila annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun faɗa cewa wai annabi ne ya faɗa kama bayyantu fi risalati al-khassa biha kamar yadda na bayyana ka a cikin littafi na kankani da nayi musamman akan wannan mai suna nasbul mazalik fa idza kana al-musannif afallahu anna wa an yubarriru akhiran al-akhadha bi hadha al-athari bi hujjati annahu yab'udu an yaqula mujahidun zalika illa bi tawqif in ya zama azhari Allah ya gafarta masa shi da mu gaba daya inji a Al-Albani ya zo ya kafa hujja ta karban wannan magana da hujjar cewa wai ai ba zai yi mujahid ya faɗi wannan magana ba sai in yana da tawqifi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falyakhud ila bi qissati al-gharaniq da aka sai ya riko da al gharaniq bi hujjati anna ruwataha anna ruwatiha min min at-tabi'ina qad rafa'uha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam da hujjar cewa masu riwaya an ruwata min at-tabi'ina masu riwaya daga cikin tabi'ai sun daga sun daga ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sarahata qarara bal al-akhadh biha aula kai ta fadin tantan ma ai riko da ita lima zakarna min at-tasrih bir rabb dan su sun ce daga manzon Allah ne wannan kuma babu tasrih wa li anna ruwataha a jam'un masu riwaya kuma tarin mutane da yawa ne bi khilafi asari mujahid sabanin asarin mujahid wanda shi kadai ya fada wa fi zalika ibratun li kulli mu'tabir a cikin wannan akwai abin lura ga duk mai kokarin ya tsaya ya lura bari ku asalin maganar da Zahabi din ya fada a cikin a cikin asalin littafin nan shine wato littafin al-ulu gashi Zahabi yake cewa fa amma qadiyatu qu'ud nabiyyina 'ala al-arshi فلم يثبت في ذلك نص بل في الباب حديث واهن وما فسر به مجاهد الآية كما ذكرناه ذهب ya ce a cikin bayani game da cewa Allah zai zaunar da annabi Muhammadu akan al'arshi babu wani nassi da ya tabbata amma akwai wani hadisi mai rauni kwarai da kuma fassarar mujahid da yawa waccan ayata a ya ayyab asaka rabbuka kamar yadda muka ambata za a ce cewa kad ankara ba'du ahli ilmi wa kad ankara ba'du ahli ilmi ma faqama al-marwazi wa qa'ada wa balaga fil intisai wasu malamai daga cikin malamai masana ilimi sun yi inkarin wannan magana sai Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya tashi ya tsaya ya kai ya kawo ya shiga ya fita shine ma'anan qama wa qa'ada yi ruwa ya tsaki ya kuwa makarbiya wa balaga filin tsari ya kai matuƙa wajen goyon bayan hadisin da taimakon hadisin ka ga wannan mas'ala wa jama'a fi kitaban hayi littafi akai wa taraka qawla mujahidin min riwayat laifin ibn abi sulaym wa ibn sa'id wa abi yahya al-qattat wa jabir ibn zayd yazida ya ruwaito ya dinga kawo maganganu ta isnadoji daban-daban zuwa ga mujahid ta hanyar lays ibn abi sulaym da atay ibn sa'id da abi yahya al-qattat da kuma jabir bin yazida فممن أفتاد في ذلك العصر بأن هذا الأثر يسلم ولا يعارض daga cikin malaman da a wancan zamanin zamanin Muhammad ibn Nasir al-Marwazi suka ce wannan hadisi a karɓe shi kuma kar a gwara shi da wani abu kar a ki karban shi daga cikin sa akwai Abu Dawud da Sijistani wannan duk maganar zahabi sahibus sunan kamar da muka ambata a baya wa Ibrahim harbi mala Ibrahim harbi mai garibul hadith haka wa khalqun da wasu malamai bai haisu annab annabul imami Ahmad dan ku haka samu ma dan gidan imamu Ahmad a aqiba qawli mujahid ya faɗa a ƙarshen maganar mujahid yake cewa ana munkirun ala kulli man radda hadha al ina kyama ina faɗa da duk wanda ke tunkuɗe wannan hadisin wa huwa indi rajul su'in aguna wannan mutumin banza ne mutamun abun tuhuma sami'tu min jama'ati naji wannan hadisi a gun malamai da yawa inda dan gidan Imam Ahmad Abdullahi kenan wa ma ra'aytu muhaddisan yunkiru ban ga wani malamin hadisi yana inkarin wannan ba wa indana innama tunkiruhu al-jahmiyya a wurin mu masu inkarin wannan sune kawai jahmiyya wa haddasa haddathana harun ibn ma'ruf قال حدثنا محمد بن فديل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال مجاهد يتشي يقعده عن الأرش الله زي زمان منزل الله أكن الأرش فحدثت به فحدثت به أبي رحمه الله فقال sai na je na ga babana na ce algasa malam ka ji wannan hadisi sai malam Ahmad Ahmad yake cewa lam yaqdar li an asma'ahu min ibn Fudayl ni dai ban ji wannan hadisi a gun ibn fudailin ba Bai haisu annal marwazi rawa hikayatan bi nuzuli bi an ibrahima ابن عرفة سمعت ابن عمير يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا قد تلقفه العلماء قد قد العلماء بالقبول yace sai kuma aka samu shi Muhammad ibn Nasir marwazi yayi nuzuli ya ruwaito isnadi wanda yake yayi kasa da shi daga Ibrahimu dan Arafa ta hanyar Ibn Umair har zuwa kan Amr dan Hanbali wanda ya kamata riwayar ne kai tsaye daga Amr dan Hanbali amma sai ya saukai ruta daga kasa dan bai da ita daga Amr dan Hanbali kai tsaye yace Amr dan Hanbali ya ce wannan hadisi malamai sun karbi shi وقال المروزي قال أبو داود السجستاني حدثنا ابن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا علي يحيى بن أبي كثير قال حدثنا bin ja'farin wa kana thiqatan mutumin kirki ne qala hadathana al-jariri sayfun as-siddusi an abdullahi ibn salam qala abdullahi salam yake cewa idza kana yawmul qiyamati ji'a bi nabiyyikum hatta yujlasa bayna yaday llahi azza wa jalla ala kursiyihi al-haditha rana al-qiyama za a zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a gaban Allah akan kursiyin Allah وقد رواه ابن جرير في تفسيره أعني قول مجاهد ثم قال ذهب يكي كتشوا ابن جرير يا رويتو ونن مغانا اتكين تفسير سا مغانا مجاهد سا ننسي ننسيتي ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا باب ونمتن daga cikin ƙungiyoyin musulunci wanda ke inkarin wannan man yaqiru duk mutumin da ke tabbatar da annallaha fawqal arshi duk wanda ke yarda da cewa Allah yana saman al'arshi to baya inkarin wannan wala mallin wala man yukiru haka nan ma wanda suke inkarin ma Allah baya sama suna tabbatar da wannan alal misali yan dariƙa ko a nan kasashen namu yan dariƙa zaka suna bada wannan hadisin idan suna maulidi kuma kaga yan dariƙa a nan kasashen namu suna ko malaman su ko su gaba daya suna kan gaba a cikin masu inkarin uluwillahi ala khalqi amma kuma suna tabbatar da wannan manƙabar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka lura da abin da ke cikin tufka da warwara wallahu almusta'an sai ya ce wa kadhalika akhrajahu an-naqash fi tafsiri duk wannan maganar zahabi ce a cikin asalin zafin nan albani duka ya share su ne ya mana isharar zuwa gare su kaga har yanzu ana ta kawo malamai ne wanda suka tabbatar da hadisin ba tare da hujja a ilmance ba وكذلك رد الشيخ الشافعية ابن سر ابن سريج أمن أنكره بحيث أن الإمام أبا بكر الخلال قال في كتاب السنة من جمعه مالا ذهبي كتوا مالا ابن سريج إذا كما لمن شافعية yayi inkari mai ƙarfi akan duk wanda ya soki wannan hadisi kamar yadda Abubakar al-Khallal ya kawo a cikin kitabus sunna nashi yace akhbarani al-hasan ibn salih al-abbar an muhammad ibn ali al-sarraj daga muhammad ibn ali al-sarraj yace qala ra'aytu an-nabiyya fi an-nawm naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki fa qultu sai nace da shi ya rasulullah inna fulana at-tirmidhiyya yaqulu inna allaha la yuq'iduka ma'ahu 'ala al-arsh ya manzon Allah wani ba tirmizi din nan mutumin garin tirmiza yana inkarin cewa wai Allah ba zai zaunar da kai akan al'arshi ba wa nahnu naqulu bal yuqiduka mu ko muna cewa Allah zai zaunar da kai akan al'arshi fa aqbala alayya shibha al-mughdaba mughdabi sai manzon Allah ya fuskance ni yayi kama da fuskar shi alamar an fusata shi wa huwa yaqulu yana cewa bala wallahi bala wallahi yuqiduni ala al-arshi i na rantse da Allah i na rantse da Allah Allah zai zaunar da ni akan al-arshin sa fantabahd sai na farka ji mai mafarkin nan bayi su anna a faqih ababakr ahmad ahmad ibn sulaiman an-najjar al-muhaddith qala fi ma naqalahu anhu al-qadi abu ya'la to kafin mu fassara wannan dangane da wannan magana kaji ta mafarki ne da na farko tukunna mafarki kuma baya cikin usul na tabbatar da shari'a ana tabbatar da shari'a ne da alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ijma'in zamanin farko waɗannan sune al-usul al-mujma'u alaiha qur'ani sunna ijma'in mutanen farko ijma'i da kaidin mutanen farko amma duk wanda ba shi ba to yana iya zama tushen karban shari'a amma laisa mujma'an alayhi kaman qiyasi kaman istihsani kaman istishabul hal kaman shar'u man qablana kaman urf da sauransu har zuwa wajen guda 18 kamar da malaman usul fiqi suke faɗi a cikin su babu mafarki sam mafarki ana istiqinati ne da shi akan wato akan dauki armashi ne akan dauki wani abu mai armashi ne da shari'a gaba da shi yan bid'a sufaye da makamantansu da masu tafarki wanda ba tafarkin sunna nagartacce ba su ne suke amfani da mafarki wannan kuma bai nufin mafarki babu gaskiya a cikinsu akwai mafarkin da yake gaskiya game da manzala Allah sallallahu ya faɗa cewa mafarkin mumini ɗaya ne bisa sittin ko makamancin haka na annabta ana amfani da shi ana fassarawa akwai kuma wanda yake fassarar shi zahiri akwai wanda sai an fassara akwai wanda ake itibari da abin da ke cikinsa don fahimtar wani abu da ya wuce ko abin da zai zo amma ba dai hujja ta kafa shari'a ba sai dai hujja ta fahimtar wani abu na rayuwa na wani ishara da Allah zai ma wani da sauransu wannan abu ne sananne a cikin ilmomin sunna akwai malamai da dama da suke rubuce-rubuce akwai ibnu kutayba dinawari malami ne a cikin karni na uku daga cikin sauyin su bukhari ya da littafi akan fasara mafarkin zafi shahararre ta'awilur ru'ya ta'birur ru'ya ta tashi mujallaji guda haka mai matukar inganci da nagarta baya ga shi akwai malamai birdik a zamanan baya da na yanzu kuma ilimi ne tabbatacce a cikin sunna wato fassara mafarki din wallahu alam amma dai ba a karban shi dan tabbatar da shari'a ba a karba ina fata mu gane wannan idan mutum ya ce mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan shi din ya gani ya tabbata shi ya gani dan ya san shi a raye ya san kamanninsa ko kuma ya san shi a karance ya san kamanninsa bayan shudewarsa to wannan za a yi da cewa annabi ya gani sannan abinda kuma manzo Allah ya gaya masa idan ya dace da shari'a manzo Allah sai talaba, da daman yana nan idan bai dace ba ba za a karfa ba amma ba ba wai kawai da manzo Allah yake cewa idan aka yi mafarkin an ganni ni ne shi dan baya kwatanci da ni wannan ya bada dama a ce duk wanda ya ce ya ga manzo Allah karfa ba ba haka bane sai an bincika sannan a yan bid'a musamman wanda suke aiki na tsabbace tsabbace ko abin nan magani irin na laya da guru da makamantansu za ka ji suna claims da yawa na suna ba mutane wasu zikirori ko wasu addu'o'i ko wurdai da za a baka ka je kai ta abin nan kai ta karantawa wai dan ka ga manzon Allah sallallahu alaihi mafarki. babu shakka ganin manzon Allah sallallahu alaihi mafarki abu ne mai kyau amma wannan ba nufin zaka je kai ta yin wani abu dan ka ganshi a ka je kai ta ibada kai ta fatan Allah ya sa ka ganshi amma barki zaka ganshi ko kuma a lahira kai dai ka ganshi ya sa ma albarka ya cici ka ba ma adara kan ka je ka ganshi in ba akan sunna kake bai tsine maka kamar yadda wani tabi'i haka Imam Muslim ya ruwaito wani tabi'i ya game da wani sahabi da suka gaisa da shi irin yan hamasa nan da sai ce wato wannan hannun naka yanzu ya taba gaisawa da manzon Allah ce kware ku yace la ilaha illallah ya ƙara karba ya sunsuna ya sumbanta yace ina ma muka gan shi da mu ga manzon Allah da kun ga yake ai ku ku ragage ne asalin abin da ya kawo kissa bayani akan cewa wai da gaske ne ranar Hunain kun gudu kun ba manzon Allah yace kware ku yace amma kun ji kunya wallahi mu in mu ne wallahi ba za mu gudu ba har da cewa manzon Allah ya fara cikin hadisi ingantacce na Muslim har ila yau cewa za a yi wasu mutane a zamanin ƙarshen duniya wanda za su yi fatan ina ma su ba da duk abin da suka mallaka kawai su ga manzo Allah waɗannan muke na ƙarshen duniya masu ƙaunar manzo Allah ta gaske. Allah ka sa ma ciki to amma wancan dan hamasa ne yana masabai gori cewa wai su da su suka ga annabi ba za su gudu ba a ce ga manzo Allah su gudu sai ce kai dai ka yago ka tsaya iya matsayinka waye sanar sheka inda ka ganshi zaka fito ne a sahun kafirai ai ganin manzo Allah ka dai ba shine falala ba sai in ka samu damar yi imani Abu Jahal ya ganshi abu dalibin ya gan shi abin nan su utubatu da su to ba ma waɗannan ba ka ɗauka ɗan salulu shi ya shiga ba cikin tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ɗan wuta da wancan da ya sata a cikin jahaji ko dole manzo Allah ce duka ɗan wuta ne da haka ba wai mujarradin ganin manzon Allah ne falalar kawai ba a cikin kai imani da shi da haka wanda bai ganshi ba yayi imani ya yafi wanda ya ganshi da imani ba falala ko mun gane kuwa wanda bai gan shi ba yayi imani sawa'un yayi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai zamani da shi ba ya bu wanda ya gan shi bai imani da shi ba falala sannan gurin kafirci kuma wanda ya ga manzon Allah ya yin imani kafircin shi yafi na wanda bai gan shi ba dan shi za a iya cewa a ta fuskar dan adanci kamar ya da uzuri shi da manzo Allah yake cewa sahabbai imanin suwa fi burge ku suka ce namu yace a ku da kuke ganin wahayi na sauka yace mala'iku ce a su da suke tare da Allah suka dinga fada yana cewa annabawa yace su da ake musu wahayi yace ni imanin waɗanda ke burge ni mutanen da su zo ƙarshen duniya ba su ganni ba ban gansu ba su samu qur'ani tsakanin bango da bango su imani da shi Allah ka samu cikin su wato kaga kenan waɗannan abokan abokan kiyasin shi ne in ya zama imanin waɗannan na burge manzala ta islama fiye da imanin waɗanda suka ganshi to kafircin waɗanda suka ganshi ya kamata ya fi ba da haushi fiye da kafircin waɗanda ba su ganshi ba ko mun gane domin kenan ganin ya kamata ya sa ka gasgata kai har ba za a yi mamaki ba ka gasgata to ashe wanda bai gani bai gasgatawa ya kamata a bashi wannan uzurin ta wannan fuska wa muna cewa daidai bane abin da suka yi to kenan wannan yana nuni zuwa ga wanda bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya imani falalashi tafi wanda ya ga manzo Allah mai kin wato wato ya daukaka akan wanda ya ga manzo Allah da imani kamar yadda misali yanzu musulman wannan zamanin da zamanin da suka wuce za su zo musulmai ne fiye da musuluncin su ya sa suna da daukaka akan waɗancan da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su imani ba Allah ya tsare mu almuhim mafarki ba hujja bane a shari'a da haka wannan mafarkin malamin da ya ga mafarkin shikenan sai ya ji ƙwarin gwiwa ya tumbatsa ya fara gaba ta musamman da duk wanda ya ƙi karɓar wannan hadisi ya dinga gaba da su yana ce musu ‘yan bid'a ne kar a taurare su kar a karɓi maganar su haka ya ta yin wannan abu haka babu ji babu gani Allah ya tsare mare ya ci gaba da cewa bai yi su annal faqiha babakrin ahmad ibn sulaiman an-najjada al muhaddisa qala فيما نقله عنه القاضي أبو يعلى الفراء لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثا أن الله يقعد محمدا على العرش واستفتاني لقلت له صدقت وبررت wannan magana ta makaranta a cikin littafin hukuntuna cewa Abu Ya'al al-Farra ya bada labari daga Malam Abubakar Ahmad Ibn Sulaiman al-Najjar cewa ya ce in aka tambaye ni aka ce me hukuncin mutumin da ya rantsuwa cewa Allah zai zauna da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan al'arshi ranar alkiyama mutumin yace in ƙarya yake yi matar shi ta saku saki uku yace in aka tambaye ni wannan fatawa zan ce abinda ka faɗa babu komai akan gaskiya ce kuma rantsuwar ka ka tsira bata kama ka ba wannan magana duka na zahabi ne zahabi ya gama ka wannan magana sai yake cewa fa absir Allahu min al-hawa كيف آل الغلو بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر wannan ma ita ce muka a ciki har zuwa ƙarshen ta ko a cikin littafin shi ne a shekul albani kaga yanzu wannan maganganun za a biya ta hakikinda ya kamata sai je kuma can gaba sai ya faɗi wacce magana yake cewa ina ganin mujahidu ba zai faɗi wannan magana kawai da molanka ba sai in yana da hujja shine albani yake cewa ina ganin kwarjinin waɗannan manya-manyan malamai su mujahid su sarraju su ibn najjar su an su abin nan abu dawuda su ibrahimul harbi waɗannan malaman ne sai suka cika wa zahabi ido saboda zahabi dan mutunci ne ya san raina malamai ba jama'a yana daga cikin alamar tsiya a cikin ilimi kaji mutum malami ana ce mishi wai malami kaji kuma yana zagi yana raina malaman da duniyar musulunci ta amince da malantarsu kaga baya jin mutuncin malamai su bukhari su abu dawuda su malik su zahabi su ibn hajar su ibn taymiya su ibn abdul hadi su ibn al su albani su bin baz su usaymin waɗannan malaman da duniyar zamanin su da duniyar zamanin bayan zamanin su ta karbe su ta mutunta su ana karanta da su kullum ana ambatansu, ana cewa Allah ya gafarta musu ko Da wannan alamun mutanen kirki abin da ya buya wannan yana cikin ilimin Allah na bil zawahir wallahu yatawalla sarai to sai ka ji wani ya bullo wanda ba a san daga ina yake ba ba a san asalin ilimin sa ba bai kama kafar a ilimi ko nagarta ba yana aibata su yana cin mutuncin su ba da hujja ba da san zuciya yace wani khabith ne wani ai bature ne ai wani ma dan kala kata ne ai wani maki gaskiya ne ai wani ma kore shi akai a garin su maganganu wanda suke nuna kabilanci ko son zuciya ko ko rashin adalci ko cin zarafi ko makamantansu to duk wanda ka jira ka haka alamar mara arziki ne shi a cikin harkar ilimi kuma ka jira ka ga yadda Allah zai ci saboda kamar yadda malamai suke cewa naman malamai yana da yana da guba aibata su da cin mutuncinsu yana kai mutum zuwa ga lalacewa kalli ibn hazm Allah ya gafarta mishi al-imam az-zahabi a cikin tarjuma ibn hazm sai da isharar zuwa ga wannan sai ibn hazm ya saki harshe akan malamai baya baya daga kafa fadan da yake da wasu a zamanin su subaji da sai abubakar ibn al-arabi sai extending dinsa zuwa kansu maluku yana sai ba sa wushi sai soki maluku ya faɗi buguwar magana akan maluku yace sai Allah ya mushi za'an wifaqa sai ya zama littafai ga littafai masu muhimmanci a ilimi yace amma ba su wuce kofar ɗakin sa ba ba san sa a duniya ba sai zama kuma shi ma duk inda aka ambace shi mutane ba sa mishi adalci suna aibata shi saboda wancan maganganun da ya dinga yi da haka ka kiyaye bakinka akan zagi da aibata gama magarin musulmi ma balantana malin mutumin kirki baya kokarin sai ya tona asirin da Allah ya rufa ballantana kuma abin da baka da hujja akan shi ma'ana ko da wani aibi ne ka gani na wani mutumin kirki ba dai bane ka je ka ka yayata shi al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi da isnadi ingantacce manzo Allah yana cewa man fadaha ma satarahu Allah fadahu Allah wanda bi yake kokarin sai ya fito da ya tona asirin abin da Allah ya boye sai Allah ya tona mai asiri shi ma sai kuma wanda Allah yake cewa wanda kuma duk Allah ya tona mashi asiri sai Allah ya gabayar shi wato mutane suna suna ganganci da zama yanzu ka duba ko ko ko yin wannan abin na Facebook yanda ya zama mutane Allah Allah mutum yake ga wani asiri na wani ya zai tona ko su magana da wani a sirrance ya screenshot ya dinga bayyanawa ko a kama wani na wata barna a zo a dinga sawa akan Facebook an kama wani tsoho a wani gari yana wata yarinya tade kawai sai ka ga hoto akan Facebook me ya amfani shi yanzu tukuna wannan me ya amfani shi a cikin addini ko rayuwa a dalilin haka wani zai ga cewa ashe shi a yi mai karamar yariya fadi mala albani na umar Allah ya gafarta mishi ba mu wani labari cewa Abubakar Imam Abubakar Imam Kagara wannan marigayi mala Abubakar Imam Allah ya gafarta mishi mai ruwan bagada da wani da wani kafai ga sunan da yawa babban malami sanda kusan shine editan farko na jaridar gaskiya ta ci kwabo da aka zo aka ce an kama an an samu labarin ana yin sane a kasuwanni ana mutane eh, eh, pick pocket a tsame mutum kudi a cikin shi ko a yanke aljihun su zube a kwashi sai aka ce wannan labari ne mai armashi a buga a jarida sai ce a'a kar a buga wannan labarin sai a'a ai labari ne idan an buga mutane za su dau izina sai suka galabace shi sai aka buga labarin da aka buga labarin kafin mako ya zagayo sai da aka samu hauhawar yawan faruwar sani ko mun gane mutane da yawa yanzu maimakon masu zuwa kasuwa da kuɗi su koyi kulla rike kudin su sai zama masu zuwa kasuwa neman sata sun koyi dabarar cewa ashe za su iya yin sane ba sai ka aje su fusga su ruga da gudu ba su gudu ba zaka yaɗa barna ya fi ba da dama ta yaɗi fiye da kashe ɗan shi za Allah yake cewa la yuhibbu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim Allah baya son bayyana muguwar magara. sai in an cuce ka man zulim za ka kai ƙara gun alƙali ya bashi ma shi ma'anar man zulima Na ka je ka inda za a fitan maka da haƙƙin ka ƙara ko mace ta kai ƙaran mijinta ko uba ya kai ƙaran ɗansa ko alƙali ko liman ko dai wanda za a kwata maka haƙƙin ko a wani sulhu amma ba wai kawai in an tushe ka gaba ka rinka cewa ai an mun kaza ba an mun sata Allah ubangiji ya tsine barawon mashin dina ka zo ka saka kan Facebook me amfani wannan ina fata mana gane jama'a to wannan ma kenan to idan kuma ga mutanen da Allah ya bayyana su mutanen kirki ne wannan ba akan masturun kenan ma kawai Allah ya bayyana waɗannan malaman malaman kirki ne sai wani ya zo wai shi da sunan malanta abin da yake so kuma kawai shine duka ya kwashe girman su a daina ganin girman su ya tattara wasu ƴan ƙauye a gaban shi kawai yana musu ƙarya suna suna suna suna mishi suna suna suna suna girmama shi suna ganin shi a matsayin malami yasa Allah zai sallada mishi shi ma wasu wanda ba su kai shi ilimi ba ko kuma wanda ba su kai shi shekaru ba za su yi buji buji da shi ko nan kusa ko nesa duk wanda yake haka ya jira ya Allah ya tsare ina ganin saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan sai Allah ya kan darasi na gaba insha Allah wanda ah, zai zama kenan shine darasi na na 72 a mako mai zuwa in Allah ya so wannan karatu mun dawo shi kenan duk mako kamar yadda aka saba rana alhamis daren juma'a sai dai mako na uzuri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk